Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum. Hadiza kyari ce tare da baba makeri da sauran abokan aiki maka sake dawo a shirinmu na hantsi a yau ranar Alhamis 23 ga watan Fabrairu na shekarar 2023. yayin da zaɓuɓɓukan gama gari a tarayyar najeriya ke ƙara ƙaratowa wasu 'yan bindiga kuma na ci gaba da aika-aikar su inda suka kashe mutane hudu a jema da ke cikin jihar sokoto akan iyaka da jamhuriyar niger sannan a jihar jigawa ofishin hukumar zaɓe ta najeriya da ke dutse fadar gwamnatin jihar ya ce ya fara rarraba kayayyakin zaɓe zuwa ƙananan hukumomi na sassan jihar a wani mataki na tunkarar zaɓen rana asabar mai zuwa sai kuma shirin na kasa ba kasawa ba wanda Sulaiman Muni Barma ya shirya kuma zai gabatar. Daga nan za mu kawo muku muhimmin kanan labaran jaridu daga kasar Ghana. Amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron kafin labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya kuma kiri. a jiya laraba ministan harkokin wajen ukraine ya kira ga kasashen duniya da su kasance tare da kasarsa a yakin kusan shekara guda da rasha ke yi da ita bayan shekara guda da fuskantar kalubaloli ukraine na nan daram tana kare kanta daga abokiyar gaba mai karfi kuma ina kira gare ku a daidai wannan lokaci mawuyaci da a kawo mana ɗauki a haɗa kai a goya mana baya dimitro kuleba yana faɗa wa babban taron gaggawa na majalisar ɗinkin duniya domin tuna zagayowar shekara ɗaya da mamayar rasha wannan ne lokacin da ya kamata ku tabbatar da kuna tare da yarjejeniyar majalisar ɗinkin duniya babban taron zai yi nazari a kan yiwuwar amincewa da daftarin da ukraine ta gabatar na gaggawa domin duba hanyar da ta dace ta samar da zaman lafiya mai dorewa bisa sharuɗan yarjejeniyar majalisar ɗinkin duniya a hali da ake ciki kuma a jiya laraba majalisun dokokin rasha guda biyu sun amince da matakin shugaba vladimir putin na janye moscow daga yarjejeniyar makaman nukuliya ta shekarar 2010 tsakanin rasha da amurka domin kalubalantar kawancin kasashen yamma wanda amurka ke jagoranta wurin baiwa ukraine makamai domin kare kanta daga mamayar rasha tsawon shekara guda Putin ya sanar da dakatar da janye Rasha daga yarjejeniyar nukiliya ta ƙarshe da ta rage tsakanin Amurka da Rasha yayin jawabinsa akan halin da ƙasar ke ciki a ranar Talata. Yarjejeniyar da ke karewa a shekarar 2026 ta takaita wa ƙasashen biyu damar mallakar makaman nukuliya 1,550. da yake jawabi a wasa babban birnin Poland inda yake ganawa da shugabannin kasashen NATO a yammacin Turai da ke kusa da Rasha. shugaban amurka joe biden ya kira janye rasha daga yarjejeniyar nukuliyar da babban kuskure labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa da murya amurka a birnin washington dc ministan tsaron pakistan ya je kasar afghanistan a jiya laraba inda ya gana da jami'an kasar domin warware batun rufe kan iyaka a wannan mako da gwamnatin taliban ta yi a wata muhimmiyar iyaka wurin zirga-zirga tsakanin makwabtan biyu a cewar jami'ai tafiyar ministan tsaron kawaja muhammad asif zuwa kabul da ganawansa da mulla abdulgani baradar karamin firaminista da taliban ta nada mai kula da harkokin tattalin arziki na zuwa ne yayin da ake kara samun tankiya tsakanin afghanistan da pakistan a cikin 'yan watannin nan a ranar lahadi ne jami'an tsaron taliban suka rufe kan iyakar tokam tsakanin pakistan da afghanistan kana a ranar litinin suka yi musayar wuta da askarawan tsaron iyakar pakistan musayar wutar ta raunata wani sojan pakistan tun lokacin ne kuma iyakar ta kasance a rufe lamarin da ya kawo cikas ga bangarorin biyu yayin da zababukan gama gari a tarayyar najeriya ke kara ƙaratowa 'yan bindiga na wasu wurare na ci gaba da aika-aika inda suka kashe mutane hudu a jima da ke cikin jihar sokoto akan iyaka da jamhuriyar nijar ga wakilin murya Amurka Haruna Mamman Bako da ƙarin bayani. Yayin da ake kara dannawa zuwa lokutan soma zaɓuɓɓukan gama gari a tarayyar Najeriya, maganar tsaro na ci gabar ɗaukar hankulan al'ummar ƙasar musamman arewacin ƙasar. An tashi akan iyakan Nijar Najeriya da ƙarar waɗansu bindigogi masu nauyi a garin Jema da ke cikin ƙaramar hukumar mulkin Illela ta jihar Sokoto. Garin Jema ta Najeriya kuyar noma ce ta raba shi da Jema ta jangu. jamhuriyar Nijar. Shin me ya faru ita ce tambayar da da yi wa wani mutumin garin da muka ɓoye sunansa saboda yanayin tsaro. Yanzu mutum hudu suka kashe bayan sun shi waɗancan biyu. To wataƙila yalla ko kun sanar da hukuma don ta gaugo ta kai musu hormaki a kamo su. Wallahi mun sanar da hukuma ta tsawo ba kai mana aikin ko bayan mutanen garin sun kwarari 'yan bindigar da suka jiwa mutane biyu da ke kan hanyar su ta zuwa kasuwar illela kuma sun bar su a cikin halin rai kwakwai mutu kwakwai sai mazamna garin na jema suka kwarari 'yan bindigar inda 'yan bindigar suka kashe mutum hudu kamar yadda wani mutumin kalmalau ya bayyana bene yau da allah kadari mun ka tashi cikin wani hali mun ji karar bindigogi ya magare mu halin da muka ji bindigogin nan fa ana ta cewa cece ku ci ga abin da ka faruwa na ana ɗauki an rasa rayuwa ta kamar zuwa mutum hudu haka misali yanzu in ba ku manta fa ma kwanakin bayan kun ba ku gani haka aka yi aika sa a garin kalmal guda tara aka rasa rayuwarsu an ta da dabbobin kuma in ka diba sun kai kusan guda ɗari ma misali bancin ƙananan dabbobi sannan kuma abin da nake kira ga sauran juma'a ga samarin juma'a waɗanda suke ba su san kansu ba su bar tunka da waɗannan tun kaga mai makami dai kai ba ka da makami na ɗaya to wanda bai da makami kana tunka da mai makami kan ka a lokacin da na tuntuɓi ɗaya daga cikin rundunonin tsaron wannan yankin sun tabbatar suwa mini da abkuwar lamarin amma suka ce ni ba sa da hurumin yin magana da ni a rediyo a halin yanzu kamin su kammala bincike da ma neman waɗanda suka aikata wannan ɗanyen aikin Shin a cikin wannan halin yaya za a gudanar da zaɓuɓɓuka a wannan yankunan ita ce tambayar da na yi wa wannan mutumin na garin Kalmalau. Tun da an ce yanayin zabe, lalle shi ba hana zabe. Tun da zaɓe tun da ya tun karo sun ce za su kawo jami'an tsaro da yawa sosai a zuba ga ƙasa don maza ba za a yi zaɓe. Amma yammacin nan wasu wurare babu mutane a su. Duk sun gudu sun bar garuruwansu. A wata hira ta bayan microphone da na yi da waɗansu ma'aikatan ENEC da aka baiwa horo a wannan 'yan iyakar sun tabbatar suwa mini da cewa idan har aka kai su a yankuna masu matsalar tsaro to ba za su je ba haruna mamman bako na birnin kwanne sashen hausa na muryar amurka daga birnin kwanne a jamhuriyar nijar a gaida haruna mamman bako Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. yanzu kuma baba ya dawo da kashi na biyu na labaran duniya. a jiya laraba jill biden ta kai ziyara ta farko da uwar gidan shugaban amurka ta taba kaiwa a kasar namibia da ke kudu maso yammacin afirka wanda a cewarta ta zaɓi kasar ne saboda kwarin demokaradiyyarta shugaban namibia da uwar gidansa monica sun mata kyakkyawar tarba inda ta fara yada zango a nahiyar a matsayin uwar gidan shugaban ƙasa ko da aka tambaye ta dalilin da ya sa ta zaɓi namibia mara isasshen ruwan sama mara yawan al'umma da ke kudancin afirka a matsayin inda za ta fara yada zango tambayar da fadar white house ta ce hakan na nuna goyon baya da kuma mutunta nahiyar afirka wanda biden bata yi wata wata a kai ba mun so zuwa nan ne saboda kin san wannan karamar demokaradiyya ce mu kuma muna taimakawa kasashe masu bin tafarkin demokaradiyya a fadin duniya in ji ta mun haɗu a cikin watan disamba kuma muna ci gaba da ƙulla ƙawance zan iya cewa ni da monica mun zama aminan juna kai tsaye jill biden ita ce jami'ar fadar white house ta farko da ta kai ziyara a ƙasar bayan da shugaba joe biden ya yi alkawarin aika jami'an gwamnatinsa zuwa nahiyar sai dai ta bi sahun sakatariyar bitar malin amurka janet yellen da wakiliyar amurka a majalisar ɗinkin duniya linda thomas greenfield da suka kai ziyara zuwa nahiyar afirka a farkon wannan shekara a ƙarshe gwamnatin ƙasar canada ta ƙara jaddada ƙudurinta na yin aiki kafada da kafada da najeriya don ƙara tunkarar matsalar safarar mutane da kuma yin ƙaura ba bisa ƙa'ida ba jakadan ƙasar canada a najeriya mr jamie christophe wanda ke bayyana hakan yayin da yake magana a wani taron haɗin gwiwa tsakanin najeriya da kanada don ƙarfafa matakan haɗin kai na tunkarin kalubalen safarar mutane yana jaddada cewa ƙasarsa za ta ci gaba da yin aiki kafada da kafada da gwamnatin najeriya da sauran hukumomi da ke yaƙi da fataucin mutane da ma cibiyoyin ƙasa da ƙasa don karya lagon ƙungiyoyi masu fataucin mutane a matakin ƙasa da ƙasa ire-iren mutane da ke safaran dan adam na amfani da raunin mutane ne in ji jakadan na kanada wanda ya kara da cewa wannan babbar matsala ce amma duniya baki daya amma girmanta a najeriya ya shafi mutane da dama labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc jigawa ofishin hukumar zaɓe ta najeriya da ke dutse fadar gwamnatin jihar ya ce ya fara rarraba kayayyakin zaɓe zuwa ƙananan hukumomi na sassan jihar a wani mataki na tunƙara zaɓen ranar asabar mai zuwa Ga Mahmud Kwari dauke da ƙarin bayani. Hukumar ta INEC a jihar Jigawa ta ce yanzu haka kusan dukkanin kayayyakin zaɓe sun kai ga sharkwatocin ƙananan hukumomin jihar guda 27 in banda takardun rubuta sakamakon zaɓe da na'urar Vibas ta tantance masu kaɗa ƙuri'a. kakakin ofishin hukumar a dutse mr jan kaiwa ya ce kwamishinan zaɓe tare da ƙusoshin hukumar na ci gaba da ganawa da ƙungiyoyin sanya ido na ciki da wajen najeriya shirye-shirye ya riga ya kai nisa sosai duk kayayyakin da ake bukata mun riga mun kai su a kananan hukumomi don abin da ake kokari shine sensitive material tsakanin yau da gobe za a kai su kananan hukumomi kamar ballot papers da kuma beavers yanzu ana kan sorting material particularly a uh, ballot paper ana kan sorting nasu a tabbatar ba ba samu wani matsala ba ko za a tura hakan dai na zuwa ne a daidai lokacin da tsohon gwamnan Kano Malam Ibrahim Shekarau ke kalubalantar takuransa Rabi Musa Kwankwaso wanda ke takarar shugabancin Najeriya karkashin inuwar jam'iyyar NNPP mu da muke Kano mun san cewa mutan Kano sun san me muka yi musu a baya a dukkanin fannoni shi ma dai ya gwamna kuma na yi gwamna kuma mu ne muka ɗauko wazirin nan muke tallansa mutanen kano sun game muka musu kuma waɗanda muke tare da waziri mun san a kano mu ne za mu yi jagorancin me za a zo a yi wa kano kuma ya nuna mana misali yana sauraron mu zai taka rawar da shi kwankwaso bai taka rawar da aka taka ba a kano ai kowa ya sani ah, saboda aka baya tsorata mu ya yi sanata shekara hudu na yi sarauta shekara hudu mun kalubalance shi in dai kano yake yi wa bari ya zancen kasa ya zo ya nuna mutanen kano sanata da i shekara hudu ya nuna aji kwaya ɗaya tallin tal da ikawo wa kano santara ya fito ya faɗa ai talla yake musamman ma yanzu da yake takara ya gaya mutanen kano na yi muku kaza in kun ban dama na zama shugaban ƙasa zan ninka yi irinsa a ko'ina a wani bangaren kuma Gamayyar ƙungiyoyin malaman addinin Musulunci a Kano sun gudanar da wani taro na musamman domin cimma matsaya dangane da zaben da za a yi a ranar Asabar mai zuwa. Mun cimma matsaya bayan dogon nazari da tunani da shawarwari da duba gaba da duba baya da abin da zai je izo to wannan shi ne ya kai mu izuwa ga ɗaukar matsaya matsayar ita ce muna ganin alhaji atiku abubakar wazirin adamawa shi ya fi cancantar a wannan lokacin ya zamanto shugaban ƙasar nigeria mun san wasu halayensa na hulɗar da ike da malamai da masu addini da kuma ainihin yaransa a faɗin ƙasa ko ina akwai su kuma suna faɗa alheri a dangane da shi yana da halaye masu wuyar haɗawa mutum ya zama yana da jajircewa kuma ina da haƙuri da yafiya. Malam Abba Adam Ko'i kenan wanda ya jagoranci taro na musamman na gamayyar ƙungiyoyin malaman addinin Islama a Kano. Mahmud Ibrahim Kwari, miliyar Amurka daga Kano, Nigeria. A gaida Mahmud Kwari, to kafin mu kai ga shirinmu na gaba a shakata da wannan faifan. sai ruwa zo muku ne daga nan birnin Washington DC akan metoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mata VOA Africa akan mita 200.5 baya ga haka a kore shi ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com amurka.com ko kuma sashin hausa.com kafin mu kai ga shirinmu na gaba ga wannan saƙon. talakawa ga dama zaɓe yana zuwa dama ku zaɓi shugaban himma mai tausayawa al'umma. Albishirinku masu bibiyar shirin zaɓen Najeriya musamman ma a matakin jihohi. A ci gaba da kawo muku shirye-shirye da faɗakarwa da muke yi kan zaɓen. Daga ranar Laraba ɗaya ga watan Fabrairu za mu fara gabatar muku da rahotanni na musamman daga jihohin Najeriya kan yadda sha'anin ke shafar ɗaiɗaikun jihohi bisa ga yanayin jihar da muka haskaka ta fuskar tarihi siyasa zamantakewa da kuma abubuwan ci gaba kar ka bari a baka labari a kasance da muryar amurka duniya tafin hannu. yanzu kuma sai shirinmu na gaba. Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Jama'a salamu alaikum barkar mu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba wanda ke zuwa muku a kowane mako daga nan sashen hausa na muryar Amurka. Sunana Sule Mumuni Barma. a shirin da ya gabata an ji yadda kungiyoyin masu bukata ta musamman a tarayyar najeriya suka dage da ayyukan faɗakar da magoya baya domin shiga al'amuran babban zaben da ake shirin gudanarwa a ƙasar a ranar 25 ga watan fabrairu nan ta yadda za su mori roman dimokuraɗiyya To a yau za mu nufi jihar Zandayar a jamhuriyar Nijar don jin halin da ake ciki game da batun ilimin kurame. Shekaru sama da arba'in bayan kafa makarantun kurame na farko a ƙasar bayanai na nunin ana fama da karancin kayan karatu duk da tallafin da ake samu jefi-jefi daga kungiyoyi masu zaman kansu kamar yadda daraktan makarantar kuraman zandar ya shaidawa wakiliyar sashen hausa tamar abari malon hali amma da musan kurame ake kira na to makaranta dai muharin dai gina ta dai shugaban duka kurame na Nijar wanda ya rasu eh, Hassan bana ba lokacin nan shine ya je ga kunci tsohon shugaban kasa na soja to shine ya ce yana son a buɗa mashi makaranta shi ma saboda mutanen shi su samu su rika samun ilimi suna shiga eh, jama'a to kun ji muharin da aka gina guda uku Aka yi ɗaya a yamai aka yi ɗaya a maradi aka yi ɗaya a nahu ne da haka ne ake ta alif ɗari tara da tamanin da ɗaya aka yi ta aka gina ta nan wurin kin to lokacin nan basu da wurin zuwa a unwala ne aka kai su a unwala tsakanin su da masu shi ana ta faɗace faɗace kuma sai aka ɗauke su aka da su an sayan kwambatan da aka yi su an sayan kwambatan an sayan kwambatan sai suka nemi wurin su suka ce kawai a basu wurin su sai aka ɗauke su aka kai su aminci amincin ma ita ma cikin wata lakwal ne mai zaman kanta ce ba ta gwamnati ba ce ba ana nan ana nan sai projef wani proje ne mai kulawa da makarantu makarantu a ƙasar nijar shi ne lokacin nan shekarar shi za a riye ya kare aikin shi sai suka aiko nan wurin suka ce to yan suna da dan sauran kuɗi a diba wasu makarantu wanda ya kamata a taimaka ma sai aka ce musu akwai makaranta kurame da bata da hili nata na kanta shikenan sai aka ce to a je a samu musu wuri da aka zo aka yi aka samu wannan aka samu wannan hilin aka yi an wancan azuzuwan guda biyu na harin masu kallon kusum nan su ne aka fara gina to muna iya sanin kamar da ɗalibai nawa aka fara mu dai lokacin da muka zo makaranta tun da ba mu bane na wari lokacin da muka zo ɗalibi sha ɗaya ne Eh, namiji goma mace guda ɗaya tak maka soma da su wanda dai maka tardo to amma makarantar dai lokacin nan gaskiya ta ɗan samu eh, ɗalibai da yawa to lokacin nan ba a kula da ita ba kwarai-kwarai yadda har za a samu su shiga eh, makarantu na sakandare da wani wane ne duka dai ba a samu ba suka yi wannan kin kamar akwai wani waye kai ne da kuke yi yanda iyaye za su kawo su kurame ko kuma yane kuke samun eh eto gaskiya akwai lokacin da na rika zuwa cikin wasu ungoyi haka muna hira ma da haka wasu dattijawa na cikin ungoyi mashi yawa dai abin da ya samu ma aka san makarantar kawai daga hanyar eh, abin kafofin watsa labaru ta nan wurin ne wanda lalle lalle sun taimaka mu wajen wannan tunda duk shiga makarantun da za a yi shekara ta dawo Eh, kafofin watsa labarin nan da kuka gani kowane sai ya kire ni mun je mun hira shi bisa wannan da haka ne muka samu makarantar nan da abin ga haka to kamar su waɗannan eh, kurame akwai wani eh, kamar fannin ba da ilimi ko ba da karatun na musamman wanda ya bambanta da sauran ɗalibai nasu to bambancin ya kashi kashi biyu dole kana ba da ilimin nan ne da hannu ne za ka ba da shi kuma bambanci na biyu dole sai kana yi kana yi da hannu kuma kana magana duk maganar da za ka kurtawa he ka gode ta da hannu to abin da yasa ake dan son ka dan rike magana saboda mi saboda cikin almajiran ana iya a samu wanda ke dan shi eh, wanda ke da sauran shi to shi sai ya gane da hannun kuma sai ya gane da jikin nashi su kuma wa'annan wanda wanda dindindim ne tunda akwai dindindim wanda komi kai ma ba sa ji dole ne he dai ka jawo hankalin su kafin ka fara aikin ka tukun he ka jawo hankalin su dukkan su dukkan hankalin su ya komo a wajen ka shin nan lokacin nan ne kake fara kake fara ba da ilimi ina maganar kayan aiki kamar gwamnati ce ke ɗaukar nauyin ku a kayan aiki ko kuma ina ne kuke samun kayan aiki da tafiyar da wannan karatu na kurame to zaman da ake lalle gwamnati tana ba da hannunta amma kuma sai zamana na wanda gwamnatin ke badawa bai isa ba dole he ana ta bugawa ga masu hannu da shuni kan furoje ne kan ong ne kowa yana kawo bakin kokarin shi To masu sauraro nan za mu dakatar da wannan shiri a yau sai a makon gobe za mu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so. Yanzu a madadin shugaban makarantar kuraman jihar da magaram Malam Lawan da wakiliyar muryar Amurka Tamar Abari ne Sulaimu Muni Barma da duka abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku muni lafiya. Sulamin mu da barma yanzu kuma lokaci ne da Rilwan Abbas zai kawo mana sharhin jaridu daga ƙasar Ghana. jaridar Ghanaian Times za mu so sharhin jaridun na yau. Kuma babban labarin ta shine wata tawagar kasar Japan ta iso nan kasar Ghana domin ta taimaka tsarkake kogun da aikin galamse ya gurbata. Jaridar ta ce wata tawagar kwararru masana muhalli daga kasar Japan sun iso nan kasar a ranar Litinin domin soma aiki da takwarorin su 'yan Ghana yadda za su tsabtace koguna da sun ka gurbace ta ayyukan galamse wato haƙan ma'adin bayanai ta barauniyar hanya da aka nuna cewar waɗannan ruwaye na ɗauke da ruba da sun ka hada da mercury wadda ke da hatsari ga kiwon lafiyan adama. kudurin tawagar shine tsarkake koguna ɗin da tsab da mashe su wato tsarkaku ta amfani da micro nanobubble da unique bacteria da dai sauran fasahokin tsabtace abu A rage yawan ministoci daga 86 zuwa 65 a fenyu makins ya yi watsi da kiran an adawa jaridar da chronicle ta ruwaito wannan labarin jaridar ta ce marasa rinjaya majalisar dokoki sun yi kira ga shugaba a kufa ado da ya rage yawan ministocinsa daga 86 zuwa 65 da suke magana da wani taron manema labarai a majalisar dokoki jiya shugaban marasa rinjaye dr kesal atud Wilson ya ce shugaban ya haɗe wasu ministoci kamar ministan na labarai da sadaswa sufuri da hanyar wato jiragen ƙasa sarauta da yawon bude ido tsabta da local government domin rage atadin ministocin. Kasar Ghana ta toma tuntubar kasar China dangane da yiwuwan yafe mata basin da take binta. Kasar China da ita ke rike da mafi yawan basussuka da kasar Ghana ke da shi. Jaridar Daily Graphic ce ta ruwaito wannan labarin. Jaridar ta ce kasar Ghana ta yi tattaki zuwa matsayi na gaba wurin magance matsalar da bashi na gwamnati na kasa da kasa yayin da ta tattaunawa da China game da bashin na Ghana. Bayan nasarar da aka samu akan shafi bashin ghana na cikin gida ministan kuɗi kenofurata ya faɗa cewar shawarwari da china na da muhimmanci saboda china ita ce ke bin ghana mafi yawan bashi da ake binta kenofurata ya faɗa cewar zai yi shagoranci wata tawaga zuwa china domin gabatar da kokon bara don a yafi mata bashinta. samuwa Jan da Sule Mutari da dai sauran 'yan wasan kwallon kafa sun sa hannu a littafin makoki na achu jaridar da herald ta ruwaito wannan labarin jaridar ta ce wasu tsofaffin 'yan wasan black stars sun ziyarci gidan dangin marigayi christian achu inda suka bano a littafin makokin da aka bude na marigayi dan wasan asamuwa jan suleiman tari ajiman bedu Aminu dramani duk sun isa gidan dangin na acu da sanyin safiyar talata 21 ga watan nan na fabrairun shekara ta biyu da uku da wannan muka yi so karshen sharhin jaridun na yau radwan allah muktar abbas sashen hausa na muryar amurka accra ga a gaida radwan allah da wannan kuma muka zo ga shirinmu na karshe wato labarai a fa a takaice. a jiya laraba ministan harkokin wajen ukraine ya kira ga kasashen duniya da su kasance tare da kasarsa a yakin kusan shekara guda da rasha ke yi da ita bayan shekara guda da fuskantar kalubaloli ukraine na nan daram tana kare kanta daga abokiyar gaba mai karfi kuma ina kira gare ku a daidai wannan lokaci mawuyaci da a kawo mana dauki a haɗa kai a goya mana baya dimitro kuleba yana faɗa wa babban taron gaggawa na majalisar ɗinkin duniya domin tuna zagayowar shekara ɗaya da mamayar rasha a hali da ake ciki kuma a jiya laraba majalisun dokokin rasha guda biyu sun amince da matakin shugaba vladimir putin na janye moscow daga yarjejeniyar makaman nukuliya ta shekarar 2010 tsakanin rasha da amurka domin kalubalantar kawancin kasashen yamma wanda amurka ke jagoranta wurin baiwa ukraine makamai domin kare kanta daga mamayar rasha tsawon shekara guda putin ya sanar da dakatar da janye rasha daga yarjejeniyar nukiliya ta karshe da ta rage tsakanin amurka da rasha yayin jawabinsa akan halin da ƙasar ke ciki a ranar talata ministan tsaron pakistan ya je ƙasar afghanistan a jiya laraba inda ya gana da jami'an ƙasar domin warware batun rufe kan iyaka a wannan mako da gwamnatin taliban ta yi a wata muhimmiyar iyaka wurin zirga-zirga tsakanin makwabtan biyu a cewar jami'ai tafiyar ministan tsaron kawaja muhammad asif zuwa kabul da gana wansa da mullah abdulgani baradar karamin firaminista da taliban ta nada mai kula da harkokin tattalin arziki na zuwa ne yayin da ake kara samun tankiya tsakanin afghanistan da pakistan a cikin 'yan watannin nan a ranar lahadi ne jami'an tsaron taliban suka rufe kan iyakar tokam tsakanin pakistan da afghanistan kana a ranar litinin suka yi musayar wuta da askarawan tsaron iyakar pakistan masu sauraro a nan muka kawo karshen shirin namu na hantsi sai kuma can da la'asa da misalin karfe hudu na yamma idan allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aiki ɗauke da wani sabon shirin ya zama da baba makeri da ya taya na gabatarwa sai salman abo wanda ya bada umarni da ma injiniyan namu na yau ni hadiza kyari da na hada na kuma gabatar da shirin ke cewa ku huta lafiya sai allah ya ƙara haɗa mu ma